alkalman hukumomin nijar sun yi nuni da cewa kashi hamsin daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar a yankunan karkara na fama da rashin ruwan sha ko kuma sa duk kuwa da cewa batun samar da ruwan sha na daga cikin matsalolin da 'yan siyasa ke shan alwashi a kansu a yayin yakin neman zaɓe saboda haka ƙungiyar rijiya ta haɗa gwiwa da gidauniyar nur wajen shirya wannan taro da ya haɗa masu ruwa da tsaki akan maganar albarkatun ruwa don an karar da su halin da ake ciki Usman Dambaji shine shugaban wannan kungiya. Aro ne don mu gaya mutane jama'a wani alƙawari shugaban kasa ya ɗauka. Muka kira minista na ruwa ya gaya mana yaya suke tafiyar da haraka da abin da shugaban kasa gaya musu. Ya kamata mu sani mu san abin da ake yi don mu tabbatar da cewa ana yi ko ba a yi. to muka zo muka ce kuma masu wani shuni ku zo gaya mana me ya kamata kuma ku kawo goyon bayan ku cikin wannan tahiya muka ce yan kasuwa ku zo cikin ruwa ku sa kuɗi ku samu kuɗin ku ku taimaka ma talaka sha ruwa sha kuma ku bada aiki to shine muke so kowa ya gane ruwa abu ne mai muhimmanci kasa ba ta ci gaba idan ba a ba talakawa ba ruwa suka sha. Samun ruwan sha mai tsabta 'yanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin jama'ar kasar wacce a ɗaya bangare ta rattaba hannu akan kan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a wannan fanni. Mafari kenan aka yi tunatarwa a yayin wannan zama. Shugaban ƙasa ya ce ruwa ya zamanto harkar siyasa. ba a ba ku ruwa ba don mu ku zaɓo wani ba ya ce a'a ruwa na kowa ne doka ta ce a ba kowa ruwa sha kenan idan za a yi planification na ruwa bai kamata ba a ce an yi wasu jiha ta yi wata jiha bai kamata ba a ce wannan an bata musu saboda su siyasa ba to shine a tsaya tsayan daka mu mu tsaya mu hoki yan horon hula journalist don abin ya tafi da kyau. Ministan albarkatun ruwa Adamu Muhammad ya jaddada a aniyar gwamnatin Nijar wajen karfafa hanyoyin samar da wadatar ruwan sha kafin nan da shekarar 2030 kamar yadda ta kudurta a shekarar 2017 ta hanyar wasu kundayen da ke kunshe da tsarin ayyukan inganta wannan fanni. C'est pour l'accès à l'eau à l'hygiène et à l'assainissement domin bin diddigin shawarwarin da aka bayar a yayin wannan taro kungiyar ta reshiya ta nada shugabar gidauniyar nur wato uwar gidan shugaban kasar Nijar hajiya hadiza bazum a matsayin jakadiyar al'umma mai fafutukar samar da ruwan sha da inganta sha'anin tsafta le ta ce na ɗauki alkawalin shigar da waɗannan bukatu kuma zan tayar da dukkan masu ruwa da tsaki na cikin gida da na waje daga barci domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan babbar niyya. marque le point de départ d'une forte mobilisation pour l'accès à l'eau. Gudanar da wannan taro a wani lokacin da kasashen duniya ke shirin halartar babban taron ruwan sha da za a fara a ranar 21 ga watan nan na Maris a birnin Dakar na kasar Senegal wata hanya ce ta tattara bayanan da za su janyo hankulan masu hannu da shuni su ɗauki halin da ake ciki a Nijar da muhimmanci. yayin da kuma ake shirin bukukuwan karrama ranar ruwa ta duniya kamar yadda aka saba a ranar 22 ga watan maris din kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.